Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da ku. Amincin Allah da rahmarsa bata gama abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u ma sunana dauke da wannan shiri naku mai suna ku karkaɗa kunnuwanku.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 Shuhada ta zuge wata 'yar madaidaiciyar jaka bayan ta gama haɗa kayan da za ta buƙata tun washe garin dawowarta ta yanke shawarar tafiya Kaduna wurin mamanta. Zama a gidan nan ko kaɗan ba ta jin za ta tsinci wata riba. Abin da ta yi babanta tamkar hoto haka take ganinsa. Ba shi da wani motsin kansa sai abin da anti Baby ta ce. A wani firgice yake idan yana gabanta. Wannan abu ga rabuwa da masoyinta tajuddin suka haɗu suka yi mata rubdugu gaba ɗaya gidan ya mata zafi tana share hawaye yayar tajuddin ta kira ta a waya tana ɗauka kuka suka saka a tare ko sati huɗu yayar ba ta yi da dawowa Najeriya ba bayan tare ka mijinta conference Singapore kuma a gidan shahada suka zauna haƙuri ta yi ta mata, sannan ta sanar da ita suna hanya ita da gwaggonsu za su zo bayar da haƙuri har gida babansu ma yanzu zan bi alhaji mai tama ofis ya ba shi haƙuri wallahi cin fuska da aka yi muku ban ji daɗinsa ba shuhada cewa ta yi babu komai ba sai sun zo ba amma suka dage Tunanin ta kada anti baby ta wulaƙanta su zama ta yi jefi-jefi tana leƙa taga da ta ji ƙarar mota ta fi son ta fara hango su idan sun iso ta je ta taro su tana cikin leƙen saboda jin an buɗe gate ta hango wata mota dark green ta shigo kafin isowar su gimbi ta yi wa anti baby test tana faɗa mata za su shigo ta fito ta gane wa idonta yadda ta mayar da su. dan mayafinta ta saba ta ɗan rufe rabin kanta ta fito waje yana gyara fakin gimbi ta ce ya fito su gaisa da anti baby kallon ta yayi yayi shiru yana nazari sai kuma ya fita ɗin da sauri anti baby ta ƙaraso ta zo gaban motar oyoyo oyoyo yau ga awaisu a gidana Darisu na waye zai gaishe ta ta yi saurin dafa kafaɗarsa. haba awaisu ɗana ina kai ina durkusawa sai ka sa a kalle ka ai hannun ta sa a kafaɗarsa ta ƙi cirewa har da karkaɗe masa wani ɗan zare daga wurin wuyansa wannan abu duk a idon shuhada duk da ba ta ƙaunar anti baby ta yi zaton mugun halinta har da bin wasu mazan ba sai yanzu kuma ta san ko ta faɗa wa dadi ba zai yarda ba abu ɗaya za ta yi shi ne, ta je ta ci mutuncin su daga shi har anti bebin ta wuce haushinta Gimbi tana daga cikin mota murmushin fuskar ta ya ɗauke ganin anti bebi ta dafa mata miji fitowa ta yi ba arziki ta ce su shiga ciki a nan suka bar awaisu yana jiran fitowarta suna shiga shuhada tana fara sakkowa daga sama ta ji anti bebi ta ce na manta uwar kishi ce ke ɗin fa wannan wani ɓata rai kike yi don an taɓa miki miji daɗin abin ni gidan aure na kika zo cikin tsiwa ta amsa mata anti ke ce ai sai wani dafa shi kike yi ni yanzu dai babu yadda za a yi ma ta bar gidan nan ne wai lokaci guda kafin na samo kanshi wallahi duk dare yana ɗakinta ki rasa me suke yi wani lokacin sai na fara gyangyaɗi yake dawowa gimbi anya baki fi ni tsiya ba wannan da nono na kika sha maza sun shiga uku mata sun ga ta kansu yanzu uwa da ɗanta ma sai kin zargi wani abu ko don irin ku biya, da ina da ɗa wallahi matarsa bata isa ta juya shi ba tafawa suka yi kamar sa'annin juna so nake yi ta koma garin su kawai ya rinka yi mata aiki zaman tare da mu ne bana su, duk abu a sawa mutane ido sai ta ɗan rage murya har sai da shahada ta ɗan ƙara bene biyu domin ta ji ta da kyau da yake wurin zagaye ne ba sa ganin juna kuma ina so ko za a ɗauki hankalin mama daga kan gidana ai na faɗa miki ranar da ta zo yadda muka ƙare anti baby ta hangama baki iye kin biya kina burge ni kin cika mace wacce ta san me yancin rayuwa wasu yan bokan miji da danginsa su yi gasa su amma sai su rinka iya yi wai ba sa bin malamai kuma duk ƙarya ne tunda da kanki kika nemo ma kanki mafita kuma tunda da kanki kika nema to ki sa wa ranki Amina ta bar shiga sabgar da baki saka ta ba duk da Gimbi bata so abin ya kai haka ba amma ta fara jin daɗin mallaka da juya miji Burin ta ƙaruwa yake yi domin yanzu har ogansu na banki take son ya daina mata maganar latti. Shahada tana tsaye jutiyar da bugawa take yi don tsoron matan nan. Wannan wace irin masifa ce muke ɗaukar wa kanmu akan duniyar da za ta ƙare komawa ta yi sama a hankali jikinta a saɓule sai a lokacin ta ji tausayin mutumin da hannun anti ya taɓa lallai ya auro wa kansa masifa Ƙarfe biyar da rabi da ta dawo gida ta san dama yaran suna islamiyya rashin ganin gimbi ya sa ta yi tunanin ko sun kai mamu asibiti Ƙwarai ta ji tausayin ta ɗazun kuɓewa ta zauna murzawa kafin ta dawo a bata shinkafar tuwo ta ɗaura. Tana aikin su Rumana suka shigo ɗakin su ta wuce ta cire kayan makaranta. Sannan ta shiga ban yin alula saboda an kira sallar magariba. Tana buɗewa ta ga mama a kwance ko motsin kirki ba ta yi. Ga jikinta alamu ta sake yin gudawa a wurin. Ihun kuka Rumana ta saka tana kiran Lamindi sai ga ta a guje tare da saharis. Duk su biyun sun ruɗe suna zaton ta mutu ne suna ƙoƙarin ɗaga ta su a baisu suka dawo ya tsaya wurin mai gadi gimbi ta shigo daula ce ta faɗa mata mamu ba lafiya ta bi bayanta daga bakin ƙofar banɗakin ta toshe hancinta hmm warin me haka tana kallo da ƙyar mamu take buɗe ido ta jingina da jikin romana ita kuma laminde tana tara ruwa a bokiti da za ta ɗauraye mata jikin nata mamu ce babu lafiya a kwance nan muka ganta taɓa baki ta yi To, Allah ya sawaƙe. Gyara mata jikin kafin na dawo. Tana fita ta ga Awaisu a falo. Haris yana faɗa masa da sauri ta ƙara so da alamun gigi cewa har tana jifa da mayafi. Abban Haris, juya mu kai mama asibiti ba ta da lafiya. Duk yanda yake nuna rashin kulawarsa, damuwa ce ta ziyarce shi, ya ruga ɗakin a guje. Ganin Rumana ta kasa riƙe mama sosai, kafin Laminta ta ɗauko musu wani kaya da sabulu saboda nasu saura guntu da suke amfani da shi an ƙi basu wani. Mantawa yayi da kayan jikinsu ya shiga ciki ya ɗaga ta ya saka a bahu, sannan ya soma ɗiban ruwan yana wanke mata jiki da hannunsa yana kiran sunanta cikin tashin hankali kada ta mutu. Da Laminde ta dawo kawo sabulun hannun Rumana ta ja suka fita ta rufe kofar. Rumana tana son komawa laminta ta girgiza kai. Ki bar kawunki ya samu ladan mahaifiyarsa Rumana. ɗauko mata kaya kafin ya gama namiji ne fa ta faɗa tana yatsa na fuska tuni kawun nata ya fice mata a rai lamindi ta yi murmushi to bari na je na ce ya bani na yi mata wanka Gimbi ce ta shigo tana tambayar yana ina suka nuna mata banɗakin muryarsa ta je na cewa Gimbi zo ki yi mata wanka zan canza kaya mu je asibiti gabanta har faɗuwa ya yi wannan ƙazarta ta jikinta za ta taɓa lamande tana kallonta sai ta shiga ta ce za ta yi mata tsoro ta ji kada da gangan yi ta sake bayan an yi mata wanka ne da ta kula hannunta ɗaya ya kumbura ta wurin babban yatsanta ga dukkan alamu ta yi targaɗe haka ta shirya ta a waisu da gimbi suka kai ta asibiti suna can ya kasa zama har likita ya fito ya ce suna mata ƙarin ruwa sannan an yi mata gyaran targaɗe hankalinsa duk baya jikinsa sai da ya ganta da ƙyar take magana idanu duk sun faɗa ciki ta ce ya kirawo mata Harisu a waya. Gimbijin an ambaci sunan ɗaya maƙiyin nata ya sa ta kasa kunne sai dai ba ta jin a Awaisu yake faɗa da yarensu har ya gama wayar. waye ya ce gobe insha Allahu yayi Harisu zai zo da ɗaya daga cikin matansa da baba wuri. Ina tsammanin za su taho da ƙannin mamuma ki kira Laminde a gyara musu ɗakin baƙi kafin mu koma gida. ƙirjinta ne ya buga mutanen da ta raina su ne za su cika mata gida A wai su bai lura da yadda gimbi ta canza da wuri ba daga jin maganar zuwan su ya miƙa mata makullin mota ki je gida ki taho muku da kayan buƙata na kwana idan kin dawo sai na tafi da motar zaro idanu tai tana neman amsar da za ta bashi domin gujewa kwana da mamu ita mamu da ta gane me yake faɗa kuma me take niyya can ƙasa saboda ciwo muryarta ta yi ƙasa sosai ta ce masa ya tafi da matarsa ya kawo mata lamin ko rumana da ta ga zai yi gardama ta ce saboda yara ne a ranta kuwa cewa take kar da kwana ita kaɗai da abarta da gimbi harisu ɗakin baba ya je ya faɗa mata mamu babu lafiya hankalinta kuwa ya tashi ta ce ya je ya sanarwa 'yan uwanta har zai bi ta sake kiransa dangin mahaifin awaisu ma ya kamata ka faɗa musu ai kana jin yadda suke mana magana wai ya tare a jikinmu baya musu komai harisu ya sha kunu haba baba har yaushe zaki bari zancen su ya dame ki Allah yana gani yadda duk zuwansa garin nan sai ya je kuma ya yi musu alkhairi neman rigima ne kawai duk da haka ka je ka faɗa musu ko za su tura wani ya je dubiya har na faɗa wa awaisin ƙila mu je da ƙanin mamu ko wani dai cikinsu mu da zamu je dubiya kada kuma a ɗora wa iyalinsa wahala baba hura ta yi murmushi wannan ita ce kaɗai ta san ma'anansa baka saba yi min musu ba harisu na ce ka faɗa musu yadda za su tura wakilinsu dubiya yan uwanka ma zan sa a kira su a waya ko mutum biyu a samu cikin matanka ka ɗauki babar rumana saboda ta gano yarta tunda ka hana a kawo ta hutu sauran su ma a hankali sai ka je da su tare ɗaya bayan ɗaya su kasa motsawa yayi jin wannan haɗin na baba. Duk girman gidan Awaisu idan suka yi yawa za su takura musu. Ga mara lafiya kuma, kuma ga baƙi, da wanne za su ji? Yaya, ka ƙi tafiya ne? Takalmansa ya saka ya yi waje, ita ko baba hure ta gyara kwanciyarta tana jiran ya dawo ya kira mata Awaisu ta ji yaya jikin mamu. Ba komai yasa take son tarawa Gimbi jama'a ba, sai baƙar maganar da suka yi mata ita da anti baby a rashin sanin bahaushiya ce ita gidan su mamu ya fara zuwa inda yanta maza da ƙanne suke tare da iyalansu bangaren wani cikin yan uwan ya je suka gaisa ya sanar da su abin da yake faruwa nan da nan yan uwa suka taru ana ta jajantawa sannan suka ce za su yi shawaran wanda zai je a madadinsu Haris yana fita Hajja Jume matar babban wan mamu wanda ya daɗe da rasuwa ta dogaro sandarta ta taho yanzu labari ya zo min za a tafi wurin safara udu dubiya ko? Bashar wanda yake matsayin babba yanzu ya haɗa rai yana hararar Atika jikar Hajja uwar haɗa gurmi. Tikeke a kan gulma zan yi maganinki. Hajja ta ɗaga sanda tana faɗa wanda ya fasa Bashar na ce wanda ya fasa yarinya duk kun takura mata kamar ita kaɗai ce jika duk abinku a nan gidan za ta zauna ba ni da kowa a gabana sai ita tunda ta zo ku da iyalanku kun haɗe mata kai kamar ba jininku ba tikeke ta sun kuyar da kai ita a dole a bar tausayi ce hajja babu komai dama na faɗa miki ne kada a gama rabon waye zai je abuja gidan kawo a su, a bar mu a nan hadi yayi karaf ya ce kada ma ku sa rai ni da yayi bashar zamu mu ai ba gayya za a yi musu ba wallahi ba ku isa ba hadi ni za ku nuna ma wariya dan na mijin ya rasu to ni da tike ke kamar mun je mun gama idan da kara ni ya kamata na faɗi masu zuwa tunda yaran nan ɗana ne malam da safara'u ciki ɗaya suka fito ba kamar wasu 'yan uba ba hayaniya ce ta kaure sosai a tsakaninsu ƙarshe aka tsaya akan za a tafi da tikeke kawu bashar da matar hadi inda ba su yi haka ba tijarar hajiya ba ta tsallake kowa Ba ƙaramin aikinta ba ne ta tasa ɗanta baban tiƙeƙe ya kai su tun da direba ne. Kasuwa Harisu ya koma can wurin masu gwanjo ya haɗu da Bomai ƙanin baban Awaisu. Dattijo ne rigimamme na ajin ƙarshe yana cikin masu yiwa wa Harisu habaici wai sun shanye Awaisu baya bi ta kansu. Bayan jarin gwanjon ma shi ne ya bashi. Alhaji Harisu kenan yau an leƙo mu. hu Bomai yaya kasuwa? Kan binci ya zauna yana zuƙar sigari ƙafa ɗaya kan ɗaya. Ga ta nan muna fama, ya aka yi ne? Kamar yadda ya sanar da ‘yan uwan mamu aka yi faɗa wa Bomai. Wani tsalle ya daka ya tashi dama shi ba jiki ba, sai tsawo. Mamu mu ce ba lafiya? Ka ce ban ga ta zama ba, ka yi kyan kai sosai da ka faɗa min. Asubar fari zan zo nan gidan naka mu tafi. Sai wuraren ƙarfe tara za mu tafi, na ce su sauran za ka sanar da su ko na je na faɗa musu tun da na sani ka bar maganar kawai ni zan sanar da su sai kuma ya gyara tsayuwa yana kwantar da kai gaban harisu mamu mutum ce wato ba don haɗuwarta da malam sa'adu mai rasuwa ba dama ni na so na aure ta saboda kula da maraya kuma ga shi ni ban haihu ba shi yasa nake jin yaron nan a raina sosai kaga sau biyar fa yana bani jari yaro ya yi halin iyayensa wurin karamci harisu gyaɗa kai kawai yake yi ya samu ya bar gurin babu wura ta haɗa shi da aiki me zai sa ta ce kowa sai ya je tausayin awaisu da gimbi wadda za a haɗa da baki ne ya kama shi yana kallo bomai ya kulle sa ya saba a kafaɗa ya yi hanyar titi hinde masa masa fito ki fara haɗa kaya hinde na banɗaki ta fito da sauri da buta a hannu Ace butar ta yi ta sa hannu ta toshe gefen hanci ta rangaɗa guda tana tafa hannuwa ai yiri yiri yiri yiri sai ka ga damar sakin nawa to ka sani kuma ka jira in gama idda zan samu mijin da ya amsa sunansa ba irin ka ba kashi da rai nawa ka yi min nema sakin wai butar da ta fito da ita ya ɗauka ya kafa a baki ya sha ruwan sannan ya kuskura baki ya tofar daɗina da ke wutar ki ciki baki ji bayani ba kin hau soki burutsu to ai sai ki tafi nima na huta to dai gaya min me ya faru idan ba sakin bane kake min wannan kiran kan ƙullin sa ya ɗare ya zauna abuja za mu gidan ɗana wata muguwar shaƙa inda ta yi masa har yana zaro idanu munafiki ashe har da ɗagare ka ban sani ba a wace tashar ka haɗu da babarsa hannunta yake duka da kyar yana cewa au au au sassauta riƙon ta yi ya ce a wai su fa ɗan marigayi yayana kashe ni zaki yi ne Hinda ta zauna shirin a gefensa tare da murza masa wuyan kai ne baka iya kawo labari ba ka ce a wai su na mamu nan ya labarta mata yadda suka yi da harisu da kuma ƙudurinsa Ya ce kwana biyu za mu yi, amma so nake ki haɗa kayan kamar na sati biyu. Sai kuma mu saka kaya kala uku uku a jikinmu kada a ga gana masu ɗin kayanmu da girma. Idan mun je, zan sa ya nema min aiki ke ma ki rinƙa yi wa gimbiyar nan ladabi. Kin san durƙusawa da ba gajiyawa ba ne. Hinda sai murna za su Abuja. Ko ba mai bai faɗa ba, bata ga dalilin da zai sa idan sun je ta dawo fika ba. Kallonta ya yi ta shige ɗaki ta fara fiddo kayansu za ta wanke ya ce hinde don allah idan mun je kada ki nuna hali banda ɗauke ɗauke kin ji ko harara ta galla masa idan ta kamar zai faɗo me zai kai ta sata kuma yanzu ita da ta yi sata gidan biki yan mata suka yi mata duka sai da haƙorinta na ƙasa ya cire daren ranar gimbi kasa bacci ta yi haka ma don bata san mutum nawa ne za su zo ba sau biyu a waisu yana farkawa ya ganta a zaune sai ta ce masa jikin mamu ne ke ta. gashi likita ya ce har da rashin cin abinci sosai har da kukanta ta ce my dear ko za ka tambayi mamu me ta fi so ne sai a ringa dafa mata gobe zan ɗauki hutu ko na sati ne na kula da ita ke ma kin san ba za su baki wani hutu ba ki bari kawai tunda akwai masu zuwa murmushi ta yi don tana tunanin a goban anti baby za ta kai wa wange su buƙatar ta akan ogansu sake cewa ta yi Duk na ne da nake zuwa aiki bana kulawa da ita yadda ya kamata. Kullum da safe idan na je faɗa mata zan fita, mamu sai ta yi ta min addu'a. Yanzu idan suka zo aka ce na bar ta da yunwa fa. Kuka ta fashe da shi a wai su ya rarrashe ta. Ƙarshe ta ce masa za ta bar aikin kawai ta kula da gida. Ga mamakinta sai ta ga ya bata goyon baya. A zuci ta ce, wato shi ma baƙin ciki yake da aikin, to yanzu na fara. Da safe tunda babu lamande gashi tana son burge awaisu aka ta yi farfesun kayan ciki da dankali ta haɗa wa mamu awaisu ya kai mata asibiti bayan su hari sun tafi makaranta ta faɗa a anti baby halin da take ciki da baƙin da za su zo za ki dantse za ki ki tautata musu kada wani ya samu bakin magana a kanki in ji anti baby aiko ta wuni a kicin tana girkin karɓar baƙi mutum huɗu ko dubiya bata samu zuwa ba sai yamma Liz suka iso mota biyu a waisu ma shigowarsa kenan kuma haris ya yi masa waya ya sanar da shi ƙarin da aka samu ya ce ya amince duka su taho tare akwai wurin kwana sai dai kuma ya manta bai faɗa wa gimbi ba jin tsayuwar mota ta bi ta suka taho da gudu tarbar su baba hure sai ga gimbi murmushi ya makale a gefen baki mutane ta gani wanda ta sani da wanda bata sani ba Baba-Hura, Antin Ummu Kulsum, Harisu, Maman Rumana, Kawu Bashar, Ammu, matar Hadi, Tikeken Hajja, Bomai da matarsa Hindi mutum takwas, tun a zuci ta fara kuka. Zuciyar Gimbi har harbawa ta rinƙa yi sosai saboda wani ɓacin rai da ya danne ta. Kasa daurewa ta yi, duk iya ƙoƙarinta ta fashe musu da kukan baƙin ciki mai sauti. Aiko hankalinsu hankalin su Baba-Hura ya tashi matuƙa sun zata ko murai ya yi halinsa ne da yake ta fara ƙwarewa a kisa irin ta anti baby sai ta yi saurin goge hawayen har da rungumo baba tana kallon harisu a zaton ta shi kaɗai yake jin hausa wallahi tsabar murnar ganin ku ne yaya tun jiya da ya ce za ku zo nake murna allah sarki mamu yau zan gani ni da ita wa ya fi murnar zuwan ku daga gefe ta ji an ce kissa adon mata komai ga wacce tafi ne inda ta faɗa da sunan raɗa duk da ta san ana jinta kuma da Hausa. Bomai ya galla mata harara ya kalli gimbi yana murmushin dole. Daga zuwansu za ta nemi janyo musu baƙin jini wurin matar gida. A razana gimbi ta kalli Hinde hantan cikinta sai da ta kaɗa. Sakin fuska ta yi ba arziki kamar bata fahimce ta ba. Ta ce su shigo ciki. Mukullin wani ɗaki ta waje ta bawa Harisu inda ya taɓa masauki lokacin zuwansa hajji. Nan suka shiga shi da kawu Bashar da Bomai wanda yake ta zuba surutun haɗuwar gidan ɗan gudan jininsa. Daula ce ta yi wa Baba Wura jagora zuwa ɗakin Mamu inda za ta zauna. Wani ɗaki a gefensa kuma Gimbi ta ce Umma Kulsum, Maman Rumana, Ammu, hindi da Tikeke su shiga su yi wanka sannan su fito su ci abinci. Tikeke ta zumburo baki. Haba Hajiya, ko ruwa ba mu sha ba za ki ce mu yi wanka? Allah ya gani sai na ci abinci ni nake zan iya yin komai A motar riƙo hannun Tikeke tana ƙoƙarin fita daga ɗakin za ta koma falo inda ta hango kwanukan abinci an jera su kokawar fisgewa Tikeke ta so mai amma ta canza harce ta ce za ta faɗa wa kawu Bashar Lai a ɓace ta ƙwace hannunta ta shiga ɗakin tare da bugo ƙofa jiki a sanyaye Gimbi ta fita daga ɗakin yau kuma wani irin baƙi ne ta yi ta faɗa a zuciyarta falon ma ta ji kamar wani irin warin gumi yake yi. A cewar ta ɗauko iya freshener ta shiga fesawa. Juyawar da za ta yi suka haɗa ido da Babar Hure, ta yi saurin ja da baya. Babar ta saki fuska. Dama ƙwan fitilar banɗakin ne na ga ya mutu, idan akwai wani ki taimaka a saka min, don in yamma ta yi ba gani nake sosai ba, bare kuma a duhu. Mamaki ne ya bayyana sosai a fuskar Gimbi, jin Baba tana Hausa. ɗazu ma ta ji wata ta yi a waje yanzu ba ta isa ta juya harshe ta yi su a gaban su ba kenan baba bari idan abban haris ya dawo sai ya sa a saka miki sabo baba ta dafa ta da hannu ɗaya tana ɗan tafiya mu je ki kai ni naki sai na yi alwala a can ban yi sallar la'asar ba ga magariba tana gabatowa ba a saranta ba ta kai babu ban ɗakin ta mamu kuwa ko hanyar ɗakin ba ta taɓa takawa da ƙafarta ba tana zaune tana ji babu wuri tana kaki da kai shi ya ice ta ta ta koma ɗakin awaisu sannan ta kira anti baby na shiga uku anti su takwas kamar an ce musu ta mutu ina son kai su ba na son shirme kin ji ko ki tashi ki je duk yadda suke so ki yi musu idan kika bari suka gane wani abu to ƙarshen ta suke tafiya da wuri kin ga garin neman kira kin rasa ido maganar anti baby gaskiya ce da saurinta ta shiga kicin ta ɗora makaroni tunda dama shinkafa da miya ta yi da kuma tuwon dare kafin ta gama Awaisu ya shigo ya nufi wurinsu suna gaisawa sai da suka yi sallar magariba suka ci abinci sannan suka fara shirin tafiya asibiti gaba ɗayansu Gimbi tana ta raha da rawar kai ita mai son surukai sun firfito waje Awaisu ya kira direbansa da yake kai yara makaranta ya bashi makullin mota Sunday ga shi ka ɗibi su yaya Umma Kulsum ka wuce da su asibiti da aka kwantar da mamu. Zan tsaya a ATM ne sannan na taho da su baba. Sunday ya ɗan risina a ladabce oga yaushe ne Hajiya babu lafiya? Wani asibiti ne? A Awaisu ya ji kamar ya raina masa hankali ya ce inda ka kai musu abincin rana mana. Ban fita ba tunda mun dawo da Harisu. Idanun a su suka kankance yana kallon Gimbi. da kan kike kai musu abincin rana ina na daren ma ban ga an ɗauko ba idanun gimbi nan da nan suka yo waje ta rasa amsar bayarwa baba hura tana kallonta ta san bata da gaskiya gimbiya kada ki ce min ba a kai ma mama abincin rana ba bare na dare uhum um nan fa jikinta ya soma rawa ganin idanu a kanta ga awaisu yana wani huci kamar mahimmancin zaki irin wannan fushin nasa ba kasafai yake yi ba kuma a tunaninta yanzu da wange getsi ya gama masa aiki bai isa ya yi mata ko da mugun kallo ba tsawa ya daka mata kamar ya kai mata duka ki bani amsa mana harisu ne ya yi magana garin ransu da na baba hura a ɓace yake yaran ya fara ciwo su shiga motar sunday sannan ya ce a wai su? me haka kake yi mata tsawa gaban yara gimbiya an kai abincin kuka ta saka saboda tsabar bata damu da mamu ba shaf ta manta da baccin abincin na safe ma da tayi saboda ta burge mijinta ne yasa tayi wallahi yare haris, ina ta aiki ne na shafa'a Umma kursun ta ce wannan ba magana ba ce Gimbi akwai wani aiki da zai sha miki kanki ki manta da abincin da za a kai mu mara lafiya asibiti yanzu ga jinya ga yunwa daga ita har rumana ido sharɓe da hawaye ta dinga basu haƙuri a ranta ko duk tsine musu take yi suna neman jaza mata wata masifa wurin miji baba Hure tamkar ta cinye ta da faɗa tana yi a waisu yana yi dan ya kule ƙarshe Haris ne ya rinƙa ba su haƙuri su keke kuwa an samu abin kallo da gulma marasa jin hausa sosai babu daman tofawa duk wani haushin gimbi da yake ji kwanakin baya ya kasa magana tun jiya da ya ga mamu a wannan yanayin ya ji kamar an buɗe masa ido a fusace ya ce mata ta je ta ɗauko abincin wani tsoron ya sake kama ta domin ba ta yi da su ba hasali ma dai babu sauran abinci a gidan Hawaisu ya yi faɗan da Hausa ya koma yi da yarensa kamar ya kai mata duka babu hura ku, ko a jikinta saboda tun magana da suka yi akan ta ta ji sam gimbi ta fice mata ba matar kuma kirki ba ce Harisu ya ja shi gefe ya soma masa faɗa wani sabon salo ne ka koya Za zaka wa matanka da mutunci a gaban baƙi dubi yadda suke kallon ka kana tunanin wannan labarin ba zai jefi ka ba ƙwalla ce take barazanar fita daga idonsa saboda tunanin yaya mamu ta wuni ya je da azahar daga wurin aiki amma ita da sulamin da babu wanda ya faɗa masa ya ce a ce tun abincin safe saboda Allah Harisu ya dafa shi yana murmushi to kuka za ka min a waisu yaranka huɗu fa mu je su koma su yi girkin kafin dare ya ƙara yi a hana mu shiga bari kawai ma saya a hanya tara suke hana shiga sai goma na safe kuma tare suka koma suka shiga cikin motocin wasu na motar sunday tunda babba ce school bus sauran a waisu ya ɗiba gimbi ta yi turus a waje ganin komai ya shige gaba abin sa. a daƙile a waisu ya nuna mata bus ɗin idan za ki je ki koma bus ɗin inda mata suke ranta na ƙuna kamar ta ce ba za ta ba ta koma ta shiga tsakiyar ammu da hindi kallon ta suka rinka yi ta kasa ko da motsin kirki saboda sun matse ta suna zuwa a kwance suka samu rumana a gadon da yake gefen na mamu tana bacci a ƙasa kan abin sallah kuma laminda ce da ke cin dafaffiyar gyaɗa naira hamsin gare ta shine ta siyo musu ita da rumana suka ci suka kuma sha mamu ta ƙi ci tana kwance tana hawaye yaushe ne ɗanta zai waiwaye ta muryar baba huda ta ji ta soma yunƙurin tashi maman rumana ke rike da hannunta ta ƙarasa da ita bakin gadon saboda dishi-dishi take gani a haka ma don an yi wa idan aiki ne hannu ta miƙa tana laluban mamu ji ta yi mamu cikin muryar da ke nuni tana jin jiki ta ce baba baba hura sai hawaye mamu sannu sannu yar uwa kai a awaisu ku zuba mata abincin nan bice ta yi saurin miƙa hannu za ta karɓi ledojin, ya harare ta, sannan ya bawa wa Maman Rumana. Umma Kulsum ta ce, Mamu, kin rame sosai. Riƙo hannun Umma Kulsum ɗin ta yi, hmm, kayya, Ummu, jikin tsufa ne kawai. Ina yaran? Yaya wajen su auta zakiya? Rumana cikin bacci ta ji muryar babarta. Firgigit ta tashi abin mamaki har da mamanta da baba. Wani tsalle ta yi ta duro ta ƙanƙama Harisu Shi kam kunya ma ta bashi a gaban mutane. Ta tafi za ta runguma mamanta ta harare ta irin abin ‘yar fari. Sai kawai ta koma jikin baba ta ƙanƙame ta. Sun gama gaisawa lamindi da Rumana suna gefe suna cin abinci. Sauran suna ta hira ba su bar asibitin ba sai sha ɗayan dare. Nurses suna ta zuwa ana cewa su bar hayaniya. Likita ya buƙaci ganin Uwaisu. Kafin su tafi faɗa sosai ya yi masa. Duk da ƙarancin shekarunsa a kan shi na barin mamu da yunwa duka allurai da maganinta tun azahar ba a yi mata su ba saboda bata ci abinci ba sannan jikinta ma yana nuni da alamun rashin kuzari saboda tana buƙatar wasu sinadarai a jikinta shi dai sai haƙuri yake bayarwa Ina tunanin wai me Gimbi take yi har ma take zama da yunwa a wani ɓangaren tuhumar kansa yake da rashin kulawa wadda bai san dalilin ta ba wurin sha biyu da rabi kowa ya je ya kwanta a waisu da Gimbi suna ta faɗa ba shi haƙuri take yi amma kamar tana ingiza shi banɗaki ta shiga ta yi wa anti baby test ta sanar da ita shawara ta duk da bata yi mata daɗi ba haka ta karɓi haka ta karɓa kafin gobe ta nemi wanke si gurin baba ta je ta yi sa'a kuwa bata kwanta ba nan ta kwantar da kai ta bata haƙuri ta roƙe ta akan ta bawa Awaisu haƙuri a zaton ta tuban gaske ne ta ce wa Awaisu magana ta ƙare daga wannan lokacin ya dai ce to amma ya juya mata baya ya yi ya kwanta kafin nan kuma ya sa ta ba wa ammu da maman rumana ɗakinta saboda wancan ya yi musu kaɗan ita Umma kulsum ta canji lamin dai za ta kwana a asibitin da safe matan suka taya ta girki tana ta ƙoƙarin jin su a jiki anti baby ƙarfe bakwai ta fice daga gida sai ƙauyen nasarawa state inda wangesi yake magunguna ya bayar da wasu layu da za a binne a gidan kafin sha biyu ta dawo gida wanka ta yi ta shirya sannan ta ce alhaji ya zo ya kai ta dubiyar surukar gimbi tun tana can zazzaɓi ya kama shi a ofis ya dawo gida wani nau'in asiri aka yi masa da ya dawo shahada ce ta karɓe shi ko kallon ta ya ƙi kuɗin mota take so ya bata ita ma ta bar musu gidan suna fitowa daga ɗaki anti baby ta marerece wai ya ce shahada ta zo su je tare saboda zaman gidan ba zai yi mata daɗi ba har ya ji daɗin ta damu da ‘yarsa amma ita shahada ba ta son ta dole ta fito suka tafi tare anti baby ta hakince a baya shahada na zaune daga bayan mota take ta bashi umarni yana to kamar wani bawanta kafin su je asibitin shahada har kuka ta yi ganin yadda dadin ta ya koma a gaban mace Alhaji Mudi da mama suna bayan mota direba na jan su za su je duba mamu faɗa sosai ya yi wa Gimbi a waya bayan ya samu labarin rashin lafiyar a bakin Saminu. Su da suke gari, a ce ba su da labari har su Harisu sun zo, shi kuma Saminu yana hanya? Gimbi haƙuri ta bayar kawai, yadda ba ta damu da mamu ba, ba ta ga dalilin da zai sa sai sun zo dubiya ba. Ɗakin yau a cike yake idan ka ga mamu da rumana tamkar ranar sallah. Su mama ne suka fara zuwa ana gaisa sai ga anti baby ta shigo tana fara'a. Tuni Gimbi ta rikice ganin kallon da mama da Alhaji suke yi mata. Ita kuwa anti Baby don ta bawa mama haushi sai ta tafi ta rungumi Gimbi. Gimbiya yaya mai jikin? Tun shekaran jiya da kika faɗa min hankali na ya tashi. Jiya da kika min waya kuma baƙi ne suka dame ni. Na yi baƙi sosai shi yasa ban samu na fito ba. Mama ji ta kamar ta rufe Gimbi da duka a wurin. To masu kallon da sauraron mu ku cigaba da bibiyar mu don jinya zata kaya.